a cikin shirin za ku ji ra'ayoyin wasu mazauna ya mai dangane da kaddamar da cibiyar makamashin lantarki ta Goro Banda. akwai ra'ayoyi wato na 'yan adawa da kuma kungiyoyin fararen hula dangane da cikon shekara ɗaya na shugaban ƙasa isu muhammadu a wa'adinsa na mulki na biyu a shirin musamman muna dauke da bayani kan inda aka kwana wajen ba da darussa a makarantun firamare na jihar yamai ga labarin ɗaya bayan ɗaya A wata hirar da gidan talabijin na ƙasa a ranar Asabar da ta gabata, shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya yi bitar ayyukansa na shekarar farko ta wa'adin mulkinsa na biyu. Shugaban ya bayyana cewa ayyukan sun yi kyau a jimilce. To kwame jam'iyyun adawa na ƙawancen FRDDR suka ji da haka, Ibrahim Bana shine kakakin matasa na wannan ƙawance ya kuma yi wa Musa Hassan wannan bayani. A cikin bitar ayyukansa shugaban ƙasa ya faɗi komai in ban da abubuwa na zahiri da ke wakana a cikin ƙasarmu. Mu dai a ɓangaren mu 'yan adawa tun farko ba mu amince da zaɓensa ba. A yau a cikin mulkin sa, babu abubuwan da 'yan Nijar suka gani illa matsalolin rayuwa. Misali duka sharabawar da aka shirya an rushe shi daga halsiya da dai sauransu. Ba ma iya cewa bai yi ayyuka ba, amma sai dai dai alhaƙiƙanin gaskiya ayyukansa don a zare dukiyar ƙasa ne. Mun ga wa'adin mulkin sa na shekaru biyar da suka gabata. Mutum ne da bai girmama kalamansa. Misali uku ga watan Agusta a yayin da yake jawabi ga 'yan ƙasa ya ce zai shirya zaɓe na gari inda aka ɗora shi a kan karagar mulki da kashi 92 da 'yan kai cikin ɗari. To akwai murɗiyar da ta huce wannan? Shi kuwa ɗan ƙungiyar farar hula Nasiru Saidu shugaban ƙungiyar Voix de Sanvoix da Studio Kalango tun taɓa ta wayar tarho cewa ya yi an samu ci gaba wajen kafuwar demokuraɗiyya da kuma hukumomin jamhuriya amma da sauran rina a kaba wajen ganin an gamsar da al'umma a game da tsarin sake sabon numfashi ga al'adu da shugaban ƙasa ya bullo da shi. A shimilce abin riƙewa a fannin demokaradiyya shine aniyarsa ta shirya zaɓe na gari da kuma barin mulki wanda kowa yake fata. Kuma ci gaba da bunƙasa ma'aikatun gwamnati ya bayar da kyakkyawan sakamako ga 'yan ƙasa. Amma a cikin ƙasar nan a yau akwai buƙatoci da dama na zamantakewa. Al'umma suna matuƙar fatan inganta yanayin rayuwa musamman ma ci gaba da gina gidajen likitoci makarantun boko sanin kowa ne ba sa tafiya yadda ake bukata a nan ma magabata suna da kalubale na ganin cewa abin ya daidaita na jayo ra'ayin 'yan ƙasa na ganin cewa idan suna neman wani aiki a ɓangaren gwamnati to ba sai an bayar da cin hanci ba ya kamata a matsa ƙaimi a cikin harkar da kuma kare dukiyar ƙasa daga mahandama. Wato kun sare Nasiru Saidu kenan shugaban kungiyar farar hula ta buwa de san a Hirace ta kai tsaye da abokin mu Musa Hassan. A yau ne ɗan jarida Baba Alfa ya bayyana a gaban alkalin shari'a na ƙasa bayan da ya kasance a hukumar 'yan sanda ta farin kaya tun ranar Alhamis da ta gabata. ana zargin sa da laifin amfani da takardun zaman ƙasa na jabu an kama babba alfa lokaci guda da shi da ma'aifinsa mutum na uku sida umar muhammad da ake kyautatattun cewa ya taimaka masa shi ma ya shiga cikin hannun hukuma a safiyar yau shugaban ƙasa isu muhammadu ya kaddamar da sabon babban titin na mai suna boulevard tanimun a nan yamai gina wannan titi na cikin tsarin canzawa birnin yamai huska irin ta zamani wato nyame nyala shugaban kasa isu muhammadu ya kuma bayyana cewa ayyukan gada ta uku ta yamai da ake kira gadar general sani kunce za su ma ranar laraba mai zuwa wato biyar ga watan afrilu kamar yadda muka bayyana a shirinmu wato na jiya shugaban kasa isufu muhammadu ya kaddamar da cibiyar makamashin lantarki ta goro banda wannan cibiyar an yi ta domin ta tabbatar da wutar lantarki a yamai da kuma gewaye ko hakan na nufin an kawo ƙarshen ɗaukewar wuta haka dai hukumomi suka sha alwashi to a yau da abokin aikinmu habibu garba ya ji ta bakin wasu mazauna birnin yamai ga abin da suke faɗa. Gwaruban da wannan dai mun gani sun tahi bayan kokowa da sun kai ta yi yanzu yau shekara uku suna batun su sa ta aiki ta gaza yi don tana ta samun matsaloli da yawa to jiyan na an ce sun ta fara aiki lalle wannan mu ba mu wani abun da muke shira da su tunda mun gani duk alkawalin da Muhammadu Isufu ya yi bai taba ba alkawalla ne ba wanda yake cika duka alkawalla ne na baki na siyasa wanda ba za shi kama hankalin mu ba tunda wannan dai gurban nan kafin a yi ta inda an yi barashi da kan dashi da a mu da ya komi to za mu tsaye da ido ne mutane su diba su gani a tsawon wata guda a gani in ba a samu kofir ba na shine murna ce gare mu yan kasa abin da dai zamu ce Allah ya sa alheri ne Allah ya sa kuma wutar ga wangan lantarki da muke samun matsala kullum cikin kofir muke Allah ya sa ko ba a ce karshen shi ne ba da ya rage in ce kofir ta kare kamar na sa ya giya da wuya na ne kofir ba a iya cewa ta kare tunda in an duba yanzu ne za ta kwana guda kenan kuma a cikin kwana guda ni dai a sani na dai baka iya cewa abu ya kare a bari lokaci ya yi muna magana muga in kufir sun kare ko ba su kare ba an yamma. To alƙalin masu nuna cewa a Nijar kashi goma cikin ɗari na al'umma ne ke da damar yin amfani da wutar lantarki wannan kuwa ya kasance wani gibi mai yawa tsakanin yankuna daban-daban na ƙasar. Malam Isa Rabiu injiniya a fannin hasken lantarki mamba ƙungiyar Kudaye ya yi wa Rahilatu Sumana wannan bayani. Akwai babban bambanci tsakanin al'ummar birni da kuma al'ummar ƙauye. An kiyasta cewa al'ummar ƙauye da suka kai kashi 99 cikin ɗari na yawan al'ummar Nijar kawai kashi ɗaya ne cikin ɗari suke samun wutar lantarki. A yayin da al'ummar birni da yawan su kashi ɗaya ne cikin ɗari su kuma suna samun fiye da kashi 80 cikin ɗari na wutar lantarki. Kuma an yi lissafi yawan ɗauke wutar lantarki a cikin ƙasashe na yankin nahiyar Afirka Afirka ta Yamma, inda aka ɗora ƙasar mu ta Nijar a cikin ƙasashen da aka fi yawan samun ɗauke wutan lantarki, da ya kai sa'o'i dubu ɗaya kwatankwacin wata biyu kenan, inda idan aka yi lissafi ɗauke wutar lantarki a shekara sakamakon haka 'yan Nijar suna aiki ne a tsawon watanni goma maimakon watanni goma sha biyu a cikin shekara, a cewar ƙididdiga ta duniya. Firaministan ƙasar Tunisia Yusuf Shahid ya soma wata ziyara aiki a Nijar. A gobe zai halarci wani taron haɗin gwiwa na ƙasashen Nijar da Tunisia kan tattalin arziki a Palais de Congrès a nan Yamai. An shirya tattaunawa tsakanin kamfanoni wato domin baiwa 'yan kasuwar Tunisia da na Nijar damar haɗa hulɗa ta kasuwanci. Ɗalibai na jami'a da na makarantun sakandare na ci gaba da nuna rashin jin su dangane da yanayin karatu. kwamitin gudanarwa na kungiyar ɗalibai usn ya kaddamar da wani yajin aiki na kwanaki uku a yau a dufaɗin ƙasar niger da ma a ƙetare inda suke nuna bakin cikinsu na ganin gwamnati ta kasa cika alƙular dama da ta ɗauka shugaban kungiyar usn husaini sambo ya yi wa tarnan fude ahmed da ƙarin haske Eh, mun hito muna tsaye da karatu na kwana uku saboda gwamnati bai cika muna alƙalukan da ɗaukan muna ba na su ne biyan allocation mu biyan burus mu bancin alƙalin da aka ɗauka muna ba a cika su ba eh, shi kuma eh, minista mai kula da karatu mai zurfi ben omar kun san tun da ya zo cikin wannan minista kullum da sabon salon shi kina so shi mai da aki inda kungiyar mu ta samu shi samu shi mai da shi baya muka ce sabon takardun da ya sa ma hannu bisa kan abin da ake cewa aid social mun yi Allah wadai da su kuma mun yi kira da gwamnati eh, shi jaye wannan takarda inda shi na so a ce kasar ga an samu an yi karatu in ba su yi komi ba abin da zakwa da baya wallahi gwamnati kuka da kan shiga shi kuka da kungiyar 'yan makaranta kwamitin gudanarwa na kungiyar ta usn ya kuma yi kira zuwa ga kungiyoyin fararen hula da na iyayen ɗalibai da su kama aiko kowar ceto karatun boko a niger kamar yadda suka bayyana. yanzu kuma sai fagen wasanni inda a ƙarshen makon da ya gabata aka gudanar da kwambala biyu ta koko gargajiya a nan yamai kwambalar farko ta cin kofin shugaban ƙasa ce ta biyu kuma ta cin kofin ɗan majalisar wakilai na najeriya aliyowa mako jihar yamai ce ta lashe kofin shugaban ƙasa a wato a jiya lahadi sannan kuma kofin sinata aliyu wa mako dan kokowar mai adamu aure ne ya lashe shi shugaban hukumar koko gargajiya abuba ganda ya yi wa sumana amadu karin bayani kan waɗannan wasanni a wajen kokowa can nan kadai na ji mai bayan wannan organization ban ji ko kadan ba kudi da aka sa na shugaban kasa a ce kufucin shugaban kasa miliyan guda a ce kin kufucin ta takarda miliyan guda ni dai waje na abun kumya ne kuma kudin nan sai da muka kare koko aka kawo mana shi muna sakan hili ne aka kawo mana shi mu bisa takarda abin da muka rubuta muka ce miliyan uku na shugaban kasa miliyan guda da rabi na aliyu takarda ashe ba haka ne sosai daidaitakin suka yi ni dai a sani na mu ba mu samu komai ba ciki ko arbitrary delegation delegation da suka zo dara guda ba su samu ba dole ne mu tashi mu dauko mataki abubuwa ga da kenan shugaban hukumar kokon gargajiya ta yamai wata tanin sharki nan yanzu kuma sai a dakace mu sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook shafin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa karfe biyar da minti arba'in sai shirinmu na musamman shekarar karatu ta 2016-2017 na zuwa karshe kaɗan-kaɗan yayin da aka shiga cikin watanni uku na karshe wannan shekarar wato tana fuskantar matsala dalilin yawan yajajen aiki na malaman makaranta da kuma na 'yan makaranta Kwa ina aka kwana dangane da ba da darussa a ƙananan makarantu musamman a jihar Yamai, Muhammadu Cimago Ali, daraktan ma'aikatar ilimi a ƙananan makarantu ta jihar Yamai, ya yi muna ƙarin haske. Mun samu aiwatarwa a jimilce kashi 75 na koyarwa a jadawalin shekara. A nan ma abin ya karkasu ne akwai ɓangaren da aka aiwatar da karatu da ya kai kashi 82 da kuma wani ɓangare da ya kai kashi 68 cikin ɗari. Kenan idan aka yi jimilla ga baki ɗaya za a samu wajen kashi 75 cikin ɗari. Abin da zan iya cewa a bisa kan zancen da farko dai waɗanda suke da kashi 68 cikin ɗari kenan ba da daɗewa ba za su kammala jadawalin tsarin karatu na shekara har ma suna da lokacin yin tilawa wanda a takaice suna da watanni biyu nan gaba wanda ko ba su yi karatu ba suna iya aiwatar da kashi 90 zuwa kashi 95 cikin ɗari don haka ina iya cewa mu makara ba sai dai abin da nake son kowa ya gane a nan mai bamu da matsalar malaman makarantun boko abin da ya ya sanya ko waɗansu suna yashin aiki akwai waɗanda suke koyarwa. Kullum ba a rasa malamai da za su koyarwa. Duka waɗannan malamai biyu ko uku a cikin aji ɗaya ya zama musu tilas su yi tsare-tsaren wuni. Kenan idan ɗayan bai nan ɗayan ya zama musu tilas ya kula da ajin. Wannan babban ci gaba ne ga mai Kuma mun yi tsari na musamman wajen malamai wanda idan akwai waɗanda ba sa nan to ya zama muna tilas mu ɗauko malamai. malamai da ke cikin waɗansu makarantu. Misali idan akwai wata matsala akwai rashin isassun malamai sai ya kasance a cikin wata makaranta akwai isassun malamai to muna da damar ɗauko waɗannan malamai domin su zo su bayar da karatu. Wannan ne ya sanya a nan ya mai muka samu nasarar aiwatar da jadawalin tsarin karatu. To ko maganar jarabawar da ya kamata a yi malamai yana kawo cikas a nan ya mai? Eh aka sai haka ma aka samu saboda mafi yawan malamai sun fi son ma a kawo su na yamai. Muna da malamai dubu takwas da suke koyar da karatu a cikin ajujuwa da suka kai dubu biyar. Abin da ke nuna cewa muna da isassun malamai yake ba mu damar tafiyar da karatu wanda idan ma akwai yajin aiki yin tasiri. Ana cewa ana yajin aiki a nan yamai. To idan kuka duba ba da yawan makarantu ne suke rufewa ba saboda yajin aiki. C'est vrai, mais on ne les sent pas dans les écoles. Très pour faire de grève. Madala masu sauran mu muka karshen labarin namu na madacin yau zan burku da Musa sun ya muku labarai da harshen zabarmanci a saurare lafiya. Shirye-shiryen Studio Kalangu. Agadez, tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebosi. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu.